lafiya lau madalla ina shiga gida sai aka ce min kana kana nema na cuto ba zama bari maza maza ito yayi na kira al'amura ne suka cafule suka rinjabe suke nema su lalace don na je wajen yar uwata Allah sarki taimaka bayani ku wato mai ɗakin ka ai da magana taro ko dama na faɗa ni ce mata in ba wasa akai ba fa taron nan da ake nema a ne siyasan nan karshe in ba zai an kwanci juna ba a zo a rigima matsalar ta cikin gida ce ba matsalar wajen gida ta taro ba auto ka san shi aure abu ne mai girma ba abun wasa ba kwarai kuwa sunnan ma'aiki ne sallala alaihi sallama kuma shi dan adam kullum idan ya ce zai wasa da sunna to sai ko ta aure ko ba ta aure ba sai ya ji shi zindim a cikin wutar jahannama sai kai kansa bala'i wutar jahannama yanzu a ce alaji da girmanka da komai da 'ya'yanka a ci gidan ma ya gagara kwana wana kwana gida kamar ya waye ce mana kwana gida kai dai ka san yadda ka san yadda sha'anin siyasan ne yake damu siyasan nan ne da taso mana mu ne manya manyan jami'ai mu muke taruwa mai mitin da karuwai da katti wani kucin muka fara tun safe sai mu kwana uku a daki a kulle a haɗa mu da katti da karuwa a rufe a daki muna mitin tun sha'anin siyasa ne alhaji eh? ba ai kure na zo mu da kai ba ni ba ta kure na zo ba ka duba Allah ka dubi girman Allah ka ji tsoron tsayuwar ka gaban Allah a ce a same ka maka kwana a gida ka gyara dan girma da Allah da Allah da Allah da Allah da Allah da Allah, da Allah da Allah, na Allah, da da ne da ban zo ba kuma a kira ni kirigiri haka ake yi alhaji ba faƙi iri a kai maka to me ya kai min kuwa me ya kai min kana ina wa ban gani alhaji masu hikima fa sun ce al'irku da sasu wato jijiya tana bi bi take ka je haka masu hikima dubi ɗan kafa. ai ka je haka ake yi haka ake yi aika kira ni a cikin mutunci haka ake aika kira ni a cikin mutunci kowa zan na ganin nan ana kafe ni musulmi ne ni Eh? kowa ya sani a garin nan wasai nake wannan tana ci na kana sha rika sera na na na burkici ina zuwa kwantar da hankalin ga Allah ya bada danna subscribe kana ka danna kararrawar sanarwa